يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درسين أريد بير فكرة لتافن على أدب المفرط الإمام البخاري من رسوة هجرة تقريبي لهمسين شدة شكرا دبودة أريد أيضا ثمانين دا أفد سكشيجي Allah madaukaki ya masa gafara za mu yi kokarin karanta hadisin 515 zuwa hadisin 519 insha Allah waɗannan hadisai suna dauke da bayani akan cewa zuwa da mara lafiya hakki ne mai yawan lada zuwa da mara lafiya hakki ne sannan kuma akwai lada mai yawa a kansa Allah ka samu iya بابنا na 234 babu iyadatil إيادة المرضى بابي da tafiya قيد da لا lafiya حدثنا محمد بن عبد العزيز اليشكري حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يزيد بن قيسان اليشكري عن أبي هازم أبو هازم سنن سلمان الكوفي yana cikin waɗanda suka fi lizimtar abu huraira tabi'i ne yana daga cikin tabi'ai waɗanda suka lizimci abu huraira a rayuwarsu an abi ta. ya karbo hadisin wurin abu huraira Ƙala abu huraira ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce man asbaha al-yawma minkum sa'ima waye wanda ya wayi gari daga cikinku a yau yana da azumi wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayin sahabbai waye ya tashi yau da azumi kala abubakarin sayyiduna abubakar as-siddiq yace ana ni ne kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace man aada minkum al-yawma mariba. a yau kuma waye wanda ya tafi gaida mara lafiya daga cikin ku kala abubakarin ana sai sayyiduna abubakar yace ni ne قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي من شهد منكم الجنا من من شهد منكم اليوم جنازه waye wanda ya halarci jana'iza daga cikinku a yau wato wanda ya halarci sallar jana'iza kala abubakar ana sai na abubakar yace ni kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace man at'ama al-yawma miskina waye wanda ya ciyar da talaka a yau ya ba mu talaka abinci kala abubakarin sadna abubakar ya ce ana ni ne ya rasulallah kala marwan bin mu'awiya alfazari wanda ya ruwaito hadisin daga yazid bin kaisan ya ce balagani labari ya iso gare ni kuma annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kala a lokacin da annabi ya yi waɗannan tambayoyi ya ce ma a hadihin khisal waɗannan halaye ba su haɗuwa alkhisabu halaye waɗannan halaye da aka yi tambaya a kansu ba za su haɗu ba fi rajulin ga mutum fi yaumin a yini guda a samu a wannan yini mutum ya tashi da azumi ya tafi ya gaida mara lafiya ya halarci sallar jana'iza ya ciyar da talaka illa da kalar janna face wannan mutum ya shiga aljanna wannan isnadin yana silsilatu sahiha hadisin 88 kuma hadisin nan al-Imam Muslim ya ruwaito shi al-Imam Bukhari ya kawo shi ne a littafin al mufrad kawai amma al-Imam Muslim ya ruwaito hadisin yana kitabu Fada'il as-Sahaba babu min Fada'il Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu akwai babin da al-Imam Muslim ya ware saboda bayanin falalan na Abubakar hadisai da aka samu waɗanda suke nuna darajar sai na abubakar a tsakanin sahabban manzon Allah saboda aka sai ya kawo wannan hadisi hadisin al'imamu muslim shi ma yana kama da wannan hadisi da muka karanta suka dai hadisin abu huraira ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man asbaha minkum al-yawma sa'ima waye wanda ya wayi gari daga cikin ku a yau yana azumi qala abubakarin ana sayyidina abubakar ya ce ni ne قال سي النبي صلى الله عليه وسلم فمن تبع منكم اليوم جنازة فمن تبع منكم اليوم أما كاقا أنا فمن شهد دم أنا سؤالي faman tabi aminkum al-yawma janaza waye wanda yabi janaiza wato yayi rakiyar yayi rakiyar gawa kenan shine a aminkum al-janaza amma anan man shahida minkum al yana iya daukan ma'anar ya halarci sallar janaiza A wancan lafazi na al-Imam Muslim yana daukar ma'anar yayi rakiyar gawa din kada Abubakar Abu sai sayyidina Abubakar ya ce ana ni ne ya Rasulullah kada sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace faman at'ama minkum al-yawma miskina to waye wanda ya ciyar da talaka daga cikin ku a yau nan ma sai sayyidina Abubakar ya ce ana faman 'ada minkum al-yawma mariba to waye wanda ya tafi gaida mara lafiya daga cikin ku a yau قال Bakar بكر سيدنا أبو بكر يتي أنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتي ma'ana fi في illa da دخل janna. waɗannan halaye ba za su haɗu ga mutum ba face ya shiga aljanna ba za su haɗu ga mutum ba face ya shiga aljanna wannan ya nuna mata cewa wato mutum yana iya ƙoƙari ya ga hakan ya same shi ya yi ƙoƙarin ya haɗa su ka tashi da azumi ka yi ta tambaya ina za a yi jana'iza ka tafi ka yi kokari ka haɗa su shi yasa annabi sallallahu alaihi wa ya yi waɗannan tambayoyin saboda mu zabura mu ga cewa mun haɗa su ɗin ka tashi da azumi ka yi rakiyar gawa ko ka halarci sallar jana'iza ka tafi ka gaida mara lafiya marasa lafiya suna nan da yawa ko ba a cikin danginka ba in ka je wani asibiti sai ka gaida mutane sannan kuma ka yi kokari ka ciyar da talaka ba wai sadaka irin na naira goma ishirin man amak man at'ama minkum al-yawma miskina kai kokari ka ciyar da talaka ka bashi abin da zai ci abin da mutum zai ci ya koshi wanda shi yake nufi amma idan sadaka ce ta naira goma baka ciyar da shi ba ka bashi sadaka amma abin da ka bashi bai kai ciyar da shi ba mu lura da lafazin hadisi man at'ama minkum al-yawma miskina waye ciyar da talaka a yau ka bashi abin da zai ci wanda zai ci koda na karo ɗaya ne idan ka haɗa waɗannan abubuwa hudu ana fatan za ka samu irin wannan falala wannan dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tambayoyin ga sahabbai kenan alqawi iyaw kamar yadda ya zo cikin sharhu sahihi muslim yana jibu in sha biyar shafin dari da hamsin da shida ya ce ma'anahu da kalar jannata bila muhasabatin wala mujazatin ba wai za ka shiga aljanna kawai ake nufi ba za ka shiga aljanna babu hisabi wala mujazatin ala kabihil a'mal ba sai an saka ma bisa munanan ayyukanka ba za a gafarta ma babu hisabi sannan kuma Allah zai yafe ma wa illa fa mujarradul imani yaktabi dukhul aljannati bi fadlillahi ta'ala ai da zaran kana da imani ana fatan zaka shiga aljanna to me yasa aka samu ƙarin falala anan falalar ita ce ba za ka samu hisabi ba a kiyama za ka wuce aljanna abin yana da falala mai yawa wato ka je ka gaida mara lafiya ka duba sakamakonsa wanda shi yasa al-Imam al-Bukhari kawo hadisin nan waɗannan abubuwa suna da falala a wajen Allah tabaraka wa ta'ala akwai riwayar da ta zo mursala saboda tabi'i ne ya bada labarin shine Abdurrahman bin Abi Layla ta wannan riwayar anna rasulullahi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar asuba falamma qada salatahu lokacin da ya gama sallah shine sai ya musu tambaya an gama sallar asuba ana gama sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyukum asbaha al-yawma sa'ima waye cikin ku ya tashi yau yana azumi fa qala umar ibn al-khattab sayyidina umar Allah ya kara masa yarda sai yace amma ana ya rasulullah fa bitu al-layla wa ana la uhaddithu nafsi bi sawm fa asbahtu muftira to ni dai na kwana yau bani da niyyar azumi don haka na tashi babu azumi sannan abubakar ya ce ana ya rasulallah bittun laila wa ana uhaddithu nafsi bi sawmi wa asbahtu sa'ima na kwana ina da niyyar in tashi da azumi kuma na tashi din da azumi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa ayyukum adal yawma marida to daga cikin kuwa ya tafi gaida mara lafiya a yau sai da umar yake ya rasulullah inna inna sallaina sa'a wa lam nabrah yanzu fa muka ga masalla ya rasulullah ban ma bar masallacin ba fa kaifa na'udul marba yaushe ma za mu tafi gaida marasa lafiya yanzu yanzu aka gama sallah sai na abubakar allah ya kara masa yarda sai ya ce ana ya rasulallah ni kam na tafi gaida mara lafiya sai ya yi bayani akbaruni bil'amsi tun jiya aka bar labari أن dan uwana abdurrahman bin Auf ya samu rashin lafiya tun da daddare aka gaya min tun da yamma yammacin jiya saboda haka tun da ban samu zuwa gaida shi ba to ja'altu tariqi alaihi sai na bi hanyar gidansa sai na biyo ta hanyar gidansa da zan zo sallar asuba din nan fa sa'altu bihi nayi tambaya game da shi na shiga na gaida shi kuma a cikin masjid sannan sai na karaso masallacin to kaga sunna abubakar ya gaida mara lafiya kafin ma a je sallar asuba fa kana rasulullah sai manzo Allah yake fa ayyukum tasaddaqa al-yawma bi sadaqa to waye kuma cikin ku ya bada sadaka a yau sai na umar da ce ya rasulullah ma barihna ma aka munzu sallaina tunda muka gama sallah ba wanda ya tashi yaushe ma zamu bada sadaka lam nabrah munzu sallaina fa kaifa natasaddaq yanzu aka gama sallah ba mu watsi ba bare mu samu damar zuwa mu bada sadaka sai sanda abubakar ya ce ana ya rasulullah ni dai na bada sadaka nan ma kuma yi bayani lamma jitu min indi abdurrahman bin au bayan na baro gidan abdurrahman bin au a hanyar zuwa masallaci da kaltul masjid na shigo masallacin kenan wa sa'il ya sa'al sai ga wani yana roko abin da zai ci bai da shi to ina tare da yaro na abdurrahman bin abubakar shine shaqiqu ummul mu'minin aisha dama su biyu ne uwansu ɗaya ubansu ɗaya aisha da abdurrahman bin abubakar waɗannan mahaifiyarsu guda dukansu yaran su na abubakar siddiq allah ya kara musu yarda yana tare da abdurrahman bin abubakar saboda ka yana rike da waina yana rike da waina sai ya ce ba ni wainan nan sai ya miƙa ma wancan wanda ke roƙon abinci fa akhadtuha fa nawaltuha sa'il saboda ka kaga nayi sadaka sai manzon Allah ya ce anta fa abshir bil janna anta fa abshir bil janna kai kan albishirinka da aljanna kai kan albishirinka da aljanna sai na Umar yana jin haka da nafasa sai ya aje numfashi sai ya aje numfashi kala ya ce kai fa nazara ilaihi rasulullah manzon Allah ya kalle shi saboda sai na Umar kokari yake ya ga dai ya wuce sai na Abubakar saboda ka sai manzo Allah ya faɗi magana da ta kwantar da hankalinsa rahimallahu umar Allah ka yi rahama ga sayyidina umar in ji manzon Allah saboda umar yana cewa ma baktu ababakarin ila khairin kaf ban taba tsere mu na abubakar ga wani alkhairi ba illa sabaqani ilai duk abinda muka yi tsere tsere to zai riga ni Allah ya sa shi gaba da sayyidina Umar Allah ya kara musu yarda wannan riwaya ce mursala amma hadisin da yazo cikin sahih Bukhari da Muslim wanda shine isnadinsa wanda ya tabbata ya inganta daga manzon Allah wanda yana tabbatar mana falalan waɗannan abubuwa musulmi ya sabu ga aikin alkhairi kamar yadda Allah madaukaki yake faɗa mu ringa tsere-tsere wajen aikin alkhairi saboda mutum bai san abin da zai aikata na ƙarshe a rayuwarsa ba ka tashi da waɗannan abubuwa guda hudu a rana ga irin kalmar da manzon Allah ya faɗa kamar alwashi ne na kai ɗan aljanna Allah ka datar da mu hadisi na gaba حدثنا أحمد بن أيوب بن راشد الضبي قال حدثنا شبابة شبابة سونا نمجين ونمالمين على كرنسة شبابة بن صوار الفزاري قال حدثني المغيرة بن مسلم القصملي عن أبي الزبير أبو الزبير ونتابعيني لأي كرنسة محمد بن مسلم القرشي ما يشهر الكنية أبو الزبير an jabir bin abdullahi a al'ansari jabir ya ba da labarin wannan hadisi قال جابر يجي دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب الأنصارية النبي صلى الله عليه وسلم يشكو وجن وتماتا da ake kiranta Ummu Sa'ib al ya tafi gaida ita me yake nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tafi gaida hatta mata marasa lafiya Abin da ba a so a samu shine kasancewar wani abu na haram a tare da ita matar da aka tafi gaida ita ko wanda ya zo gaida ita kada a samu alkhulwa shine kadaita tsakaninka da matar wani sannan kada a same ta a tsiraici sannan kada a samu wata kalma wanda za ta iya kawo riba shakka idan ya zama to akwai fitina to barin sa ji amma hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gaida mata marasa lafiya kuma ita ummu sa'ib al'amfariya akwai wasu mata da ake kiransu ummu sa'ib ummu sa'ib su uku ne da ita ummu sa'ib al'amfariya sannan akwai ummu sa'ib al-gifariya akwai ummu sa'ib an-nakhiyya kamar yadda ibn hajar ya bambanta su a littafin al-isaba fi tamyiz as-sahaba yana mujallal na 8227 matar ta shahar da al ta yanda ba a ma san asalin sunanta ba ba a ma san asalin sunanta ba ummu sa'ib kawai ake kiranta al'ansariya tana da cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam jabir ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajen wannan matar matar tana cikin matan madina wa hiya tuzafzifu yani tar'adi matar tana bari tana jikinta na kaduwa saboda zazzabi tuzafzifu fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace malaki me ke damunki kala sai ta ce al'umma zazzabi ne aka zaha Allah Allah ya kunyata shi kaga ta yi addu'a mara kyau akan zazzabin Allah ya kunyata zazzabi aka zaha Allah fa kala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ma bi ma'ana mahlan wato kada ki garaji la tasubbiha kada ki zagi zazzabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana me yasa fa innaha tuzhibu khataya almu'min saboda zazzabi yana kawar da laifukan mumin kama yuzhibul kiru khabathal hadid kamar yanda wutar makera take kawar da dattin karfe khabathal hadid shine dattin karfe kamar yanda wutar makera take raba karafa da datti haka nan zazzabi yake raba jikin mumini da zunubi hadisin ya inganta ya zo cikin silsilatu sahiha hadisin 2215 kuma hadisin yana sahihu muslim al-imam muslim ya rawaito shi yana kitabul birri babu sawabil mu'min fi ma yusibuhu min marad lafazin hadisin al-imam muslim jabir din da shi ya rawaito hadisin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kada ala ummi sa'ib aw ummi al-musayyib wanda abin da ya inganta shine ummu sa'ib malaki ya ummu sa'ib manzo Allah ya ce mata me ya same ki malaki tuzazzifi na ke me ya same ki kike bari kala sai ta ce alhumma zazzabi ne ya rasulullah la barakallahu fiha kada Allah ya yi ma zazzabi albarka kaga nan kuma ta faɗi eh, addu'a mara kyau akan zazzabin wannan bambancin lafazin shine ya zo a tsakanin riwayar al-Imam Bukhari da Muslim kuma kowannen su yana nuna cewar matan ta faɗi magana mara kyau akan zazzabi faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tasubbil humma kada ki zagi zazzabi fa innaha tuzhibu khataya bani adam saboda zazzabi yana kawar da laifukan yan adam kama yuzhibu al-kiru al-hadi kamar yanda wutar makera take kawar da dattin karfe wanda ya gwada cewar jinyar da mutum yake yana samun lada akai kuma ya tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tafi gaida marasa lafiya yakan yi nasiha idan ya tarar da wani abu da bai dace ba ta faɗi kalmar da ba ta da kyau manzon Allah ya mata gyara nan take don haka ciwon da kan same mu cuta rashin lafiya ba sharri bane yana zama alkhairi gare mu musamman ga mumini shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada a zabe shi kada a zage shi wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala babu abin da kai sai saukar ma da ciwo ba kai masa laifi ba ma sai saukar maka da ciwo to tun da ya saukar maka da ciwo sai ce bari zan baka lada akan abin da ni na samu saboda ka ya danganta idan ka yi tawakkali ga Allah to za ka samu lada a kai game da wato zagin zazzabi hadisai sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai riwayar abu huraira wanda shi ma ya ba da labari ya ce zukiratil humma inda rasulillah akwai wani lokaci da aka ambaci zazzabi a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam fa sabbaha rajulun sai wani mutum a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zagi zazzabin fa nabi sallallahu alaihi wasallam nan ma sai annabi ce la tasubbaha kada ka zagi zazzabi fa ina ha tanfi zunuba kama tanfi naru nar khabath hadith saboda zazzabi yana kawar da laifuka kamar yadda wuta take kawar da dattin karfe shi ma hadisin abu huraira ya inganta yana sahihul jami'in sagir hadisi na 7322 ya zo a littafin mirkatul mafati hadisi na 1543 al suyufi wato ya yi bayanai ya kawo labarai da aka samu daga salaf tabi'ai bayanai da suka yi game da abin da ya danganci wato jinya na mutum daga cikinsu akwai bayanin alhassanul basari wanda ya danganta hadisin ga annabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yukaffiru anil mu'min khatayahu kullaha bi humma layla Allah yakan kawar wa mumini laifukansa gaba ɗaya a dalilin zazzabin dare ɗaya zazzabin dare ɗaya Allah sai share duk zunubin mutum akai wannan hadisin alhassan basri ya danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wani malami da ake kiransa ibn mubarak yana cewa haza min jayyidul hadis hadisin yana da yana da kyau akwai hadisin abu darda da yake cewa humma lailatin kafaratu sana zazzabin dare daya kafaran zunubin shekara guda ne akwai hadisin abu umama al marfu'an al-humma kirun min jahannam manzon Allah yake zazzabi kamar zuga-zugi ne na wutar jahannama wahiya nasibin mu'min minan nar zazzabi shine rabon mumini game da wutar jahannama wato shi mumini maimakon a lahira allah subhanahu ta'ala ya mar azaba a laifinsa su sai aka saukar da wato zazzabi daga numfashin jahannama da aka saukar sai zamanto in ya samu mumini kamar ya samu nashi rabo kenan don haka idan aka tashi a lahira jahannama ba ta da rabo a jikin mumini saboda wannan zazzabi da ya samu a nan duniya cutar da ya fama da ita kuma wannan hadisi na abu umama shi ma ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihul jami'i sagir hadisi na 3188 akwai riwaya da ta zo innal humma humma ummati min jahannam manzo Allah yake cewa zazzabi wato shine gwargwadon zafi wanda al'ummar annabi za su iya samu a rayuwarsu dangane da rabo na wutar jahannama wanda inda mutum ya kamu da ciwo a nan to shi kenan iya wahalar da zai samu in ya mutu sakamakonsa aljanna ne kawai Allah ka samu dace wanda hadisin shi ma sahihul ligairi akwai hadisin ubay bin ka'ab wanda yake tambayar ya rasulullahi ma jazaa'ul humma qala sai manzo Allah yake tajri alhasanatu ala sahibiha makhtalaja alayhi qadamun aw daraba alayhi irqun matukar zazzabi ya samu mutum ana rubuta mai ladansa ana gafarta mai zunubinsa har zuwa lokacin da zai warke su da cewar isnadin hadisin yana da rauni kamar yadda ya zo a silsilatu ba'ifa hadisi da wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani cikin hadisai da yawa yana tabbatar da cewa zazzabi ba wato azaba ce ta Allah ga mumini ba rahama ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ga mumini a duniya saboda a dalilinsa ana gafarta ma zunubi sannan a dalilinsa Allah yana raba ka da azabar jahannama a ranar kiyama saboda ka ba daidai bane musulmi ya rika zagin cututtuka ake cuta kaza ai kaza ce babu kyau saboda cutar ba ta da ikon samun ka sai da izinin Allah kuma Allah ne ya tsara cututtuka da ya yi duniya sai ya tsara abubuwan da za su raba mutum da duniya da ya so da yaƙi ya yi ka ya kawo ka duniya da yake duniyar ba a yi ta tadawwama ba saboda ka sai Allah ya tsara sababi na rabuwa da duniya sababi daban-daban daga cikin sabubba din akwai cututtuka don haka Allah ya turo su waɗannan cututtukan da Allah ya turo su ba su iya samun mutum sai da izinin Allah ba su iya samun ka sai da izinin Allah don haka in cuta ta same ka da farko ka yarda Allah shi ya hukunta ba cutar kanta ce ta iso gare ka ba hadisi na gaba حدثنا إسحاق بن راهوي قال أخبرنا النبر بن شميل المازني قال أخبرنا حماد بن سلمة البصري عن ثابت البناني عن أبي رافع الصائق المدني وأنا إلى شكل معلمي daga cikin tabi'ai manyan malamai na tabi'ai abu rafi'a an abi huraira an rasulillah sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi da ake kira al-hadisul qudusi yaqulu Allah Allah madaukaki yana cewa istata'antuka falam tut'imni falam tut'imni na ne ka ciyar da ni baka ciyar da ni ba istata'antuka falam tut'imni qala fa yaqul sai bawa ya ce ya rabbi wa kaifa amtani wa lam ut'imka taya akai ka nemi ciyarwa ta kuma ban ciyar da kai ba wa anta rabbul alamin alhali kuma kai ne mahaliccin ta da kai kai ke renon duniya gaba daya ya za a yi ka nemi ciyarwa na har kuma in ki ciyar da kai qala sai Allah madaukaki ya ce amma alimta anna abdi fulana istata'amaka shin baka sani wane bawa na ya taba neman ka ciyar da shi amma falam tut'imhu baka ciyar da shi din ba ba a taba samun lokaci da wani ya zo ya ce wani taimaka min da abin da zan yi ce fa ne kaki bashi ba kuma kana da shi an taba samu ko ba a samu ba zai tambaye mutum wato ya nuna Allah zai tambaye ka a kiyama tambayar da zai maka wane ya taba neman ka taimaka mar da abin da zai ci baka taimaka masa ba to Allah madaukaki zai ce na nemi ka ciyar da ni baka ciyar da ni ba shi da sai ya ce ya za a yi ka nemi in ciyar da kai ban ciyar da kai ba alhali kai ne mahalicin talikai gaba daya ne sai Allah ya gaya masa ai bawa na wani a ranar kaza a lokaci kaza ya taba neman ka bashi abin da zai ci in hu baka ciyar da shi ba amma alimta ashe baka sani ba annaka law kunta aqamtahu da dai ka ciyar da shi din lawajatta zalika indi da ka samu ladan wannan aurina wato da a yanzu tsayuwar da kake gabana da ka samu lada ibnu adam ya kai dan adam istasqaituka falam tasqini na ne ka shayar da ni ruwa baka bani ruwan ba fa qala zai ce ya rab ya Allah wa kaifa asqika kaya za a yi in shayar da da kai ruwa wa anta rabbul alamin alhadi kuma kai ne Allah ta da kai gaba daya fa yaqulu sai Allah madaukake ce inna abdi fulana ai an taba samun lokaci da bawana mai sunan wane Allah zai faɗi sunansa wato ya nuna duk sa'idin da wani ya ce wani taimaka min baka taimaka masa ba a filin hisabi sai Allah ya tuna maka wani ban abin da zan ci wani ba na abin da zan sha kana da shi baka bashi ba to fa za a tuna maka falam tafkihi baka bashi ba amma alimta annaka law kunta faqaitahu ashe baka sani ba da ka shayar da shi ruwa lawajata zalika indi da ka samu ladan hakan a wurina yabna adam ya kai dan adam maritu nayi rashin lafiya falam ne ba ka zo gaida ni ba wannan shine mahallin shahid na al-imam bukhari ya nuna maka muhimmancin zuwa gaida mara lafiya har Allah tabaraka wa ta'ala a kiyama zai tambayi bawa yace nayi rashin lafiya ba ka zo gaida ni ba kalu zai ce ya rab kaifa a'uduka ta ya in zo gaida kai ba ka da lafiya wa anta rabbul alamin alhali kuma kai ne mahalicin talikai ya za a yi kai ciwo bari har in zo gai da kai kala sai Allah tabaraka wata'ala ya ce amma alimta anna abdi fulanan a ashe baka samu labari bawana mai sunan wani yayi rashin lafiya ba baka ji labari ba ka je ka gai da shi falau kunta uttahu da ka zan ka tafi gai da shi da wajatta zalika indi da ka samu ladan hakan a na au wajatta ne inda hu da ka same ni a wurinsa ɗayan riwaya biyu ɗin. wannan hadisin ya inganta shi ma yana silsil sahiha hadisin 1981 kuma na ahkamul jana'iz bayanin muhimmancin tafiya gaida mara lafiya abu ne mai muhimmancin gaske wanda akan haka Allah tabaraka wata'ala zai tunatar da mu a filin hisabi ina ne Allah zai tunatar da mu a filin hisabi amma kaga a hadisin bai zo ba ba a gaya mana a ina ne Allah yake tambayan bawansa waɗannan tambayoyin ba ba a faɗa ba amma hadisin yadda ya tafi a sahihu muslim don wannan hadisin al'imamu bukari kenan ya kawo shi a cikin al'adabul mufrad al'imamu muslim ya kawo hadisin a kitabul birri yana fadulu iyadashin mari babi akan falalan tafiya gaida mara lafiya shi ne hadisi na 2568 hadisin abu huraira قال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول يوم القيامة هذا وانا يا تبتد أينان ذا أي تنبيع كما رواية الإمام مسلم الله زي فدا أرانا القيامة يا ابن آدم يا كيدان آدم مرضت فلم تعودني ناي رش الله يا بكذو قيدني با قال زي يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين تيايا ماذا أي انت في قيد كيف ya za a yi rashin lafiya ya same ka baya ga cewar kai ne mahaliccin talikai قال Allah سبحانه وتعالى zai ce عما علمت أن عبدي فلانا Mariba فلم تعده ashe baka sani wane bawana ya samu cuta ba ya kamu da rashin lafiya baka samu labari ba baka sani ba ka sani falam ta'udhu amma kake tafiya gai da shi amma alimta sannan kuma baka sani ba annaka law uttahu lawajadtani indahu wannan shine abin da al-Imam Muslim ya tabbatar wanda shi al-Imam Bukhari ya kawo shakka a riwayar lawajatta zalika indi au lawajatta ne inda ɗayan biyu ko dai da ka tafi gaida mara lafiya da ka same ni a wurinsa ko kuma da ka tafi gaida mara lafiya da ka samu ladan tafiyar a wurina a yau ɗayan biyu ne wanda shi alimam muslim ya tabbatar da wannan lafazin lawajatta ne inda da ka same ni a wurin mara lafiya yabna adam ya kai dan adam istaqamtu kana ne muka ciyar da ni falam tut'imni baka ciyar da ni ba kala sai ce ya rabbi wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin ta yaya za a yi in ciyar da kai baya ga cewar kai ne Allah mai iko da talikai kala sai ce amma alimta annahu istaqamaka abdi fulanin falam tut'imhu ashe baka sani ba ranar kaza bawa na mai sunan wani ya nemi ka ciyar da shi baka bashi abinci ba amma alimta annaka law aqamtahu jatta zalika indi ko baka sani ba da ka ciyar da shi da ka samu ladar haka din a wuri na a yau yabna adam ya kai dan adam istasqaituka falan taskini na ne baka shayar da ni baka shayar da ni ba kala sai ce ya rabbi kaifa asqika wa anta rabbul alamin ya za a yi shayar da kai ruwa baya ga cewar kai ne mahalicin tarikai kala ce Allah subhanahu wataala ya ce istasqa ka abdi fulanin falam tasqihi bawa na mai sunan wani ya taba neman ka taimaka masa da ruwa baka shayar da shi ba amma innaka hula wajen ta zalika indi da ka ba shi ruwa da ka samu ladan haka a wuri na ayo in ka lura lafuzan kusan iri ɗaya ne Allah dai al-Imam Muslim hadisinsa ya tabbatar mana a kiyama ne Allah subhanahu wa ta'ala zai yi tambaya ga bawa idan aka ce ibnu adam ana nufin kowane dan adam saboda aka tambaye tana iya zama ni za a yi wa tana iya zama kai za a yi wa ko ko za a yi mana dukkanmu wanda ko bai iya ba da amsa ba to kamar hadisin akan sa yake wannan ishara ce kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labarin abin da zai auku a kiyama dan mu yi shiri kafin lokacin Allah ka samu iya akwai lafazin da ya zo cikin al-mu'jamul awsat na al-imam tabrani annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha tabaaraka wa ta'ala qala lalle allah mai albarka da daukaka ya ce maritu falam ya'udni ibadi na yi rashin lafiya amma bayina sun ki zuwa gaida ni haka allah zai ce wannan riwaya ta al-imam tabrani na yi rashin lafiya bayina sun ki zuwa gaida ni wa ba mai ito falam yaski ne ibadi na yi kishi amma bayana sun kisha yadda ni annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ne ya yi tambaya an ta ya kai din ne ya Allah kai rashin lafiya ka samu kishi kala sai Allah matsaukake ce na'am haka ne yamrabu abdul mu'min bawa na mumini ya kamu da cuta walau ida idali da an tafi gaida shi da an gaida ni wa ya atish abdi fi sahara bawa na ya samu kishi a daji ta inda bai da hanyar samun ruwan da zai sha falau suqiya suqiya li da an shayar da shi to ni aka shayar wanda ita ce amsar da Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana al-musnad al-imam ahmad lafazinsa maritu falam udni ibnu adam na yi rashin lafiya dan adam ya ki zuwa gaida ni wa zami'tu falam yasqini ibnu adam na yi kishi na samu kishi dan adam ya ki shayar da ni ruwa fa kuntu sai annabi yace ni ko sai na tambayi Allah tabaaraka ta'ala atam rabu ya rabb shin kana rashin lafiya ne kala sai yace ya al-abdu min ibadi bawa daga cikin bayina yana samun rashin lafiya mimman fil ardi bayina waɗanda ke kan doron ƙasa fala adu ba a tafi gai da shi ba falau adahu kana ma uduhu ne da ya tafi da da musulmi ya tafi gai da shi to da sakamakon gai da shi din yana kaina ni zan biya shi wa yazma'u fil ardi fala yusqa ana samun bawa na kishi ya kama shi a ƙasa amma ba a bashi ruwa ya sha ba falau suqiya kana ma saqahu da a ce an bashi ruwa to sakamakon ba shi ruwa ɗin yana gurina wannan ma'anar hadisin gaba ɗayan su a bayyana yake duk wanda ya karanta waɗannan hadisai wanda shi yasa na kawo lafuzan da aka samu na na hadisin Abu Huraira shi wannan alhadisul qudsi dake bayani game da Allah tabaraka wa ta'ala ma'anarsa a bayyana take amma duk da haka sai aka samu waɗanda ke da aƙidar alhulul min sufiya malaman sufaye ke na waɗanda ke da aƙidar cewa Allah yakan wato waliyi yakan zama Allah subhanallah Allah ka tsare mu waliyin Allah wato idan ka samu daraja ta ka kakan zama matsayin Allah kai kanka ta ya akai sai suka ɗebo waɗannan hadisai don su doki hankalin mutum da su yattabi'una ma tashabaha minan nusus saboda ai ga hadisi ya taho da rikita rikita Allah ya ce na yi rashin lafiya ka zo gaida ni da ka gaida ni da ka gai na gwada cewar idan mutum walittakansa ya kai makura to shi kansa zai zama Allah Allah ka tsare fa dallu sawa as-sabil duk wanda ke da wannan fahimta babu shakka ya ba sunnar manzon Allah malaman hadisi sun tabbatar da cewa kamar misali al-imam mus al-imam an-nawawi sharh sahih muslim juz'i na shida shafin 126 yace kalar ulama duk malamai sun faɗa game da waɗannan hadisai inna ma a bafan maraba ilaihi subhanahu ta'ala me yasa Allah ya jingina rashin lafiya gare shi maransa wal muradu abd tashrifan lil-abd Allah yayi haka ne saboda daraja shi bawa din amma ba wai shi kansa Allah subhanahu wata'ala yake samu yake samun ciwo ba a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa tambaya a rabu ya rab shin kana rashin lafiya sai manzo sai Allah ya bashi amsa ya marabul abdu min ibadi bawa daga cikin bayina yakan samu rashin lafiya min man fil ard wanda ke doron kasa ashe kaga ba Allah bane amma Allah ya jingina haka saboda ya girmama ladan tafiya gaida mara lafiya saboda a nuna darajar tafiya gaida mara lafiya yana da yawa shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya faɗi haka yace shi yasa yake cewa inda hu in ka tafi zaka same ni a wurin sa ya'ani wajatta sawabi wa karamati in ka tafi da mara lafiya zaka samu lada zaka samu karama ta zan daraja ka zan baka lada saboda in ka karanta hadisin zuwa ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya faɗa Allah madaukaki ya ce law at'amtahu da ka ciyar da shi lawajatta zalika indi da ka samu ladan a wurina ashe ba Allah ka ciyar baki nan ko law hu da ka shayar da shi lawajatta zalika indi da ka samu ladan a wurina yani sawabahu to wannan bayani shine wanda shi ma ibn taymiya ya cikin majmu'u fatawa mujallal na 2390 Allah mu dauke ce lawajatta ne indahu inda ka tafi gaida mara lafiya zaka same ni a wurinsa ko ko wajadta zalika indi zaka samu ladan a wuri na nafyun lil ittihad al bi nafy al nan take Allah madaukaki ya nuna ashe dan ka tafi da mara lafiya ba Allah ne ka je da shi ba la la la ya yace la zalika indi da ka samu ladan zuwa da shi a wuri na a yau ranar kiyama koko la wajadta ni inda ka tar da ni a gurinsa saboda wanda yayi abu domin Allah to ladansa yana wurin Allah tabaraka wa ta'ala isbatu litamyiz rabbi anil abd don haka idan yace wa bi kullin yasbutu ma'ana al-haqq min al-hulul al-haqq alladhi huwa al-iman la bizati idan ka tafi gaida mara lafiya domin Allah to Allah da ka tafi domin sa yana tare da kai yana tare da wancan amma cewar ka tafi gaida Allah la don haka idan Allah ya ce maritu falam ta'udni falau kana rabbu aynal marid Walja'i ja'i ila kana idza adahu da a ce in ka tafi gaida mara lafiya to Allah shine mara lafiya. da a ce in ka tafi ka ciyar da talaka to talakan da ka ciyar shine Allah la kana idza adahu idza atamahu yakunu qad wajadahu iyyahu amma ba haka Allah yake ba yace da ka ciyar da shi da ka samu ladan a wuri na ashe ba Allah bane saboda haka girmama al'amarin ciyar da talaka a girmama al'amari na tafiya gaida mara lafiya shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ta amfani da wannan lafaz saboda ya nuna darajar waliyin Allah tabaraka wa ta'ala don mutumin da ya tafi gaida wani to babu shakka yana da lada mai yawa huwa mu'min bi rabbih al-muwafiq li ilahihi alladhi huwa waliyuhu imani ya ka tafi gaida mara lafiya imani da cewar in ka tafi gaida shi kayi riko da sunnar manzon Allah za ka samu lada a wajen Allah saboda alkawarin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ciyar da talaka za ka samu lada a wajen Allah madaukaki wannan imanin yana nuna kai kana cikin waliyan Allah tabaraka wa ta'ala su waye waliyin Allah shine wanda ya gaskanta Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu abu'afan kaseera saboda haka ibn taymiya yace fa man tasaddaqa bi sadaqatin wajiba aw mustahabba duk wanda ya dauki wani abu na dukiyarsa ya bayar sadaka ko ya fitar da zakka ya bayar faqad aqraba Allah subhanahu bima a'tahu li 'abdihi saboda kamar rance ka ba ma Allah ko da zakka ce ka fitar imani yasa ka iya cire zakka imani yasa ka iya cire wani abu ka ciyar da talaka saboda haka zaka samu lada a wajen Allah saboda wannan imani da ke tare da kai wato shi ya kai ka daraja na waliyin Allah tabaraka wa ta'ala saboda ba kowa bane mumin waliyi face mai imani haddathana Musa bin Isma'il قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة بن دعامة قال حدثني أبو عيسى الأصواري wannan malami ba a san sunansa ba illa wannan alkuniya tashi kamar yadda zo cikin tazibul ansar a mujallar na farko shafi na 60 la yu'rafu ismuhu abu isa al-uswari an abi sa'id al-khudri abu isa al-uswari tabi'i ne ya karbo hadisin daga abu sa'id al-khudri sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce udul marid ku tafi gaida mara lafiya wa taba'ul janaiz kuma ku yi rakiyar gawa wato ku yi rakiyar jana'iza wa taba'ul janaiz ku yi rakiyar mamata idan za a tafi binne su tuzakkirukum al-akhirah yin haka zai tunatar da ku lahira gaskiya ne hakika don mutumin da ke tafiya da mara lafiya zai tunanin makomarsa komai dadewa akwai mutuwa sannan idan mutum yana rakiyar gawa rakiyar mamaci yana tunatar da mutum lahira hadisin ya zo cikin al-musnad al-imam ahmad an abi sa'id al-khudri qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam udul marba maimakon udul marib udul marba ku tafi gaida marasa lafiya wattabi'ul janaiza kuma ku yi rakiyar mamata ku yi rakiyar gawa ku zakkirukum al-akhirah yin haka zai tunatar da ku lahira hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihu jami'u sagir hadisi na 4109 da sahihu targi hadisi na 3469 da silsilatu sahiha hadisi na 1981 akwai hadisi mu'az ibn jabal ya ce a yace ahida ilaina rasulullahi fi khamsi annabi sallallahu alaihi wasallam yi mana alkawari game da abubuwa guda biyar mun yi alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallam akan al'amura guda biyar man fa'ala minhunna wahida duk wanda ya aikata ɗaya daga cikinsu kana baminan alallahi azza wa jalla an yudkhilahu aljanna Allah ya lamunci shigar da shi gidan aljanna in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya gaya masa habbai hadithu mu'az ibn jabal abubuwa guda biyar idan kai ɗaya daga ciki to kana da alƙawarin Allah zaka shiga aljanna na farkon su man ada mariban wanda ya tafi gaida mara lafiya aw kharaja ma'a janaza ko ya fita tare da jana'iza yayin rakiyar gawa au kharaja gaziyan fi sabilillah ko yayin saboda tafiya jihadi saboda ɗaukaka addinin Allah au kala ala imamihi yurid ta'zirahu ko wanda ya shiga ga shugaba shugabansa da nufin ya karfafa mai imma ta nasiha ko ta shawara au qa'ada fi baitihi ko ko mutum ya zauna a gida kawai kana da gida ka je ka zauna zaman da kai a gida din nan da nufin ka kubuta daga sharrin mutane su ma su kubuta daga sharrinka saboda ka in baka da wani abin yi zaman ka a gida fa saliman nasu minhu wa salima minan nas kaga mutane sun kubuta daga ka, kai ma ka kubuta daga fitinarsu wanda hadisin da yana tabbatar mana falalan zaman gida yana daga cikin hikimar Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukaki ya sanya ma gidajen mu albarka matukar ka shiga gida to kana tare da amanar Allah mawuyaci ne shedan ya iya kutsa gidan musulmi ya ɓadda shi mawuyaci ne saboda haka zaka samu mutumin da baya fita ya fi zama gida to ya fi kubuta daga fitinar duniya amma mutumin da ya zama ba shi da wurin zama sai majalisi yana gindin bishiyan can ya koma inuwar wancan buka to baya rabuwa da fitina a rayuwarsa ko ya faɗi maganar da za ta zama sharri gare shi ko ya ji wata maganar da za ta zama sharri ga rayuwarsa amma idan kana gida fa kana cikin iyalanka wanda dama kulawa da su ibada ne ka zauna da matarka kana hira kana ɗebe mata kewa lada kake samu saboda aure bauta ne wanda hadisin yana al-musnadul imam ahmad da al-mujamul kabir na imam tabrani yana sahihu ibn kuzaima sahihu ibn hibban yana sahihu jami'i sagir hadisi na 3253 ka zauna ma a gidanka kuro da nufin bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka kubuta daga fitina ta rayuwa wannan a dalilinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allah ya lamunci baka gidan aljanna a kiyama hadisi na gaba haddasa malik bin ismail annahdi قال حدثنا أبو عوانة الوباه بن عبد الله ليشكري أبو عوانة شيني الوباه بن عبد الله ليشكري عن أمر بن عبي سلمة shi wannan jikan abdurrahman bin auf kenan malami ne yana daga cikin salaf umar bin abi salama abu salama shine dan abdurrahman bin auf sahabin manzon Allah an abihi ya karbo hadisin daga baban shi shine abu salama bin abdurrahman bin auf an abi huraira shi kuma ya karbo hadisin daga abu huraira annin nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam yace salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslim abubuwa guda uku kowannen su hakki ne akan musulmi kowannen su hakki ne akan musulmi iyadatul mariyu tafiya gaida mara lafiya hakki ne akan musulmi shuhudul janaza halartan sallar jana'iza tashmitul afi da gaisuwa ga wanda ya atishawa idan hamidallahu azza wa jalla idan yayi ma Allah godiya dan yayi ma Allah godiya sai ka masa addu'a hakki ne kana kusa da musulmi ya yi atishawa in bai yi hamdala ba ba za ka yi masa addu'a ba amma idan ya yi hamdala to za ka yi masa addu'a haƙƙi waɗannan abubuwa guda uku haƙƙoƙi ne idan aka ce haƙƙi ana nufin yana ɗaukan ma'anar wajibi wanda shi ne fahimtar al'imamun bukari don haka yasa ya kawo hadisin anan ka gane zuwa gaida mara lafiya ma ba abu ne karami ba don wajibi ne a kanka matukar kana da dama kana da hali ka tafi gaida mara lafiya hadisin yana al-musnad al-imam ahmad hadisin 1183 kuma al-imam al-bukhari ya kawo hadisin a cikin al-jami'u sahih wato sahih bukhari yanda hadisin yazo a sahih bukhari ya dan bambanta da yanda yazo a cikin al-adab al-mufrad abu hurairah yace sami'tu rasulullahi yaqul naji manzon Allah yana cewa haqqul muslimi 'ala al-muslimi khamsun hakkin musulmi akan musulmi guda biyar ne na daya raddu salami idan musulmi ya maka sallama ka mayar masa na biyu iyadatul marid tafiya gaida mara lafiya na uku ittiba'ul janaiz rakiyar gawa na hudu ijabatu da'wa amsa gayyata na biyar tashmitul atifi shine wato yin addu'a ga wanda ya atishawa kaga sun zama guda biyar wannan riwaya take nan cikin sahih bukhari a can ya ce hakkin musulmi akan musulmi guda biyar amma anan fa salasun guda uku kulluhunna haqqun ala kulli muslim to in ka koma ka sahihu muslim al-imam muslim yanda ya kawo hadisin abu huraira yana kitabu salam babu min haqqin muslim lil muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace haqqul muslim ala muslimi sittun hakkin musulmi akan musulmi guda shida kila sai aka ce ya rasulullah ma hunna ma hunna ya rasulullah yaya hakkokin suke waɗanne ne qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza laqitahu fa sallim alayhi idan ka haɗu da musulmi sai kamar sallama wa idza da'aka fa ajibhu idan ya kira ka ka amsa masa wa idza stansahaka fansah lahu idan ya bukaci nasiharka ka masa nasiha wa idza atasafa hamidallahi fashammilhu idan ya yi atishawa yayi ma Allah godiya sai ka yi masa addu'a wa idza mariba fa'uduhu. idan ya yi rashin lafiya ka tafi gaida shi wa idza mata fattabi'hu idan ya rasu ka yi rakiyar gawansa ka bi guda shida saboda ka anan an samu guda uku a littafin al'adabul mufrad guda biyar a sahih bukhari guda shida a sahih muslim saboda haka idan aka ce guda uku dukkan su hakkoki ne akan musulmi abinda malaman usul suke faɗa malaman usul suna cewa mafhumul adad laisa bi hujjatin inda al-aksar bi ma'ana idan aka ce abu uku idan aka kirga wasu abubuwa idan manzo Allah ya kirga wasu abubuwa ya abu kaza ba sharadi bane ya tabbata waɗannan din ya danganci waɗanda yake mu bayani da kuma irin abin da yake faɗaitar da su amma baya nuna iyakar adadin kenan wanda in ka tattaro hadisan manzo Allah zaka tarar da haka sau da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗi abu kaza yanzu kamar misali a nan ce abubuwa guda uku hakkoki ne a kan kowane musulmi a lokacin da annabi ya faɗi waɗannan hakkoki guda uku waɗanda yake mu bayanin yana so ya musu magana ne a kan waɗannan hakkokin guda uku kawai amma ba iyakan su ba kenan a lokacin da ya ce hakkin musulmi akan musulmi guda biyar ba wai iyaka biyar ba ne. amma yana so yi magana a kan waɗannan biyar ɗin saboda shi ne mutane ke bukatar su sani a daidai wannan lokaci a lokacin da yake hakkin musulmi akan musulmi guda shida ne baya nuna cewa iyaka shidan ne a'a yana so ne yayi magana akan waɗannan shidan saboda jama'an da yake so ya musu magana waɗannan abubuwa guda shida su ne ya kamata su sani a daidai wannan lokaci saboda ka a ka'ida ta usul fiqh yana cewa dan annabi ya ce salasun kulluhunna haqqun la yadullu ala al-hasr baya nuna cewa hakokin musulmi iyaka guda uku ne haka ma hadisin al-Imam Bukhari da ya ce ah, haqqul muslim alal al-muslim khamsun baya nuna cewa iyakan hakokin musulmi akan musulmi guda biyar ne haka ma riwaya ta al-Imam Muslim haqqul muslim ala muslim sittun haƙƙin musulmi akan musulmi guda shida ne baya nuna cewa iyakan shida ne wato wanda shi ke nuna kuskuren mutumin da zai yi tambaya a makaranta wai yana tambayan ɗalibansa jaraba ya musu ku rubuta min hakkin musulmi akan musulmi guda nawa ne sai wani ya rubuta mar guda ɗaya sai ya soke kuma shi ne ya faɗi saboda wanda ya nuna guda ɗayan ya ce da wanda ya ce ɗaya ne da wanda ya ce biyu ne da wanda ya ce uku hudu biyar shida duk sun ci amma shi da bai sani ba sai ya ɗauka iyakan hakkokin guda shida ne la akwai misali da hadisin abu mas'udin al-ansari hadisin abu mas'udin al-ansari ya rawaito shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu hurairah da muka karanta yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lil muslim alal muslim arba'u khilal musulmi yana da wasu halaye da suka zama dole akan dan uwa musulmi guda hudu kaga nan kuma mun samu kari can uku biyar shida yanzu ga an samu na hudu manzon Allah ya ce musulmi yana da hakkoki guda hudu halaye guda hudu waɗanda suke zama dole akan ɗan uwansa musulmi sai manzon Allah ya ce yujibuhu da da'ahu idan musulmi ya kira ka ka amsa masa wa ya'uduhu idza mariba idan ya samu rashin lafiya ka je ka gaida shi wa yushammituhu a afasa idan ya atishawa ka masa addu'a wa yushayyi'uhu idza mata idan ya rasu ka je ka yi rakiyar gawansa abubuwa guda hudun annabi ya ayyana a daidai wannan lokaci kaga nan hadisin an samu guda hudu wancan an samu uku wancan an samu biyar wancan an samu shida kuma hadisin mai hudun shi ma ya inganta daga manzon Allah yana silsilatu sahiha hadisin 2154 to sannan akwai hadisin albara ibn azib shi kuma bari ka ji lafazin sa albara ibn azib yace amarna rasulullahi bi sab'in manzon Allah ya mana umarni da abubuwa guda bakwai kaga an samu kari kan shidan kuma manzon Allah ya mana umarni da abubuwa guda bakwai sai ya kirga su na bi iyadatil marid manzon Allah ya mana umarni mu tafi gaida mara lafiya wattiba'il janaza wattiba'il janaza mu yi rakiyar gawa wa tashmitil atif mu yi addu'a ga wanda yi atishawa wa ibraril qasam sannan mu gaskanta rantsuwa awil muqsi ko abin da aka yi rantsuwa a kansa wa nasrul mazlum mu taimaka ma wanda ake kokarin zalunta wa ijabati da'i mu amsa wanda ya gayyace mu wa ifsha'i salami mu yada sallama hadisin yana sahih bukhari yana babu wujubi iyadatil mari babi akan wajibi ne a tafi gaida mara lafiya don shi al-Imam Bukhari ya dauka idan aka ce hakkin musulmi akan musulmi manzo Allah yana nufin wajibin musulmi akan musulmi saboda ka Imam ya ce wajibi ne a tafi gaida mara lafiya yayi babi akai sai kawo hadisin al-Bara' bin Azib Eh, kuma yana sahihu muslim babu tahrim istimal ina zahabi wal fidda hadithun muttafaqun alayh kaga an samu lafazi eh, hakokin musulmi akan musulmi uku an samu hudu an samu biyar an samu shida an samu bakwai to akwai hadisin sayyidina ali bin abi talib sayyidina ali yace kala rasulullah manzon Allah ya ce lil muslim ala akhihi al muslim salasuna haqqa musulmi hakkinsa akan dan uwa musulmi guda 30 to kaga maganar kuma hakokin musulmi kan musulmi kace guda shida ai bai mata so ba manzo Allah yace hakkin musulmi akan musulmi guda 30 ne sayyidina Ali yace kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace la bara'ata lahu minha musulmi ba shi da kubuta daga waɗannan hakkokin illa bil ada'i aw al afwi dole sai ya da su koko ya nemi yafewar Allah tabaraka wa ta'ala sai na ali ya kirga kamar yadda manzon Allah ya kirga waɗannan abubuwa ya ga gafiru lahu sallatahu idan musulmi ya samu ya zame to ka gafarta masa domin akan samu abin da ake kira zamewa tuntuɓen harshe ko kuskure ta wajen magana ko wani abu to ka zama mai yafe wa mutane wato mutum ne baka san shi da aikata wani abu sai ya yi abin da kai kake ganin ba daidai ba ne karo na farko ka yafe wa musulmi wanda shi ake kira zalla zalla ita ce zamewa mutum ne an san shi yana kokarin tsayuwa akan gaskiya lokaci guda sai aka ji labari mara daɗi a kansa to wannan karo na farkon a yafe mara hakki ne akan kowane musulmi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda in ka lura mu yanzu ma nema ake nema ake ta ina musulmin nan yake da dan kuskure a kamun musamman yan siyasa subhanallah zamewar musulmi na farko a yafe masa wannan haƙƙi ne dole ne a kan musulmai su yafe mar da ba a san shi da abin ba lokaci guda ya samu wannan kuskure sannan yarhamu isratahu ya tausaya mar baya ga cewar ya yafe masa ya tausaya masa ga abin da ya same shi na uku yastur auratahu kuma ya rufe masa wannan al'aurai wato idan mutum ba a san shi da aikata wani laifi ba musulmi sai aka same shi ya aikata to kai musulmi wajibi ne ka rufe asirin wajibi ne ka rufe asirin wannan musulmi tunda ba a san shi da wannan abin ba ba a san shi da wannan abin ba sai gashi abu ya bayyana gare ka wa yuqilu asaratahu wa yaqbalu ma'ziratahu manzo Allah yake cewa ka karba hanzarin sa karban hanzari ma tsakanin musulmi da musulmi wajibi ne kai kai tsakaninka da musulmi sai wani abu ya shiga wani ka yi haƙuri sai ce aina ba zan yafe ba wannan kuskure har musulmi ya iya neman uzurinka to wajibi ne ka ba shi uzuri idan dai ya maka laifi ya ce ka yafe min to yi ƙoƙari ka yafe masa in dai bai gagara ba duk da cewar ba dole ba ne saboda akwai hakkoki waɗanda Allah tabaraka ta'ala bai gafarta wa mutum dole sai mai hakki ya gafarta eh, don haka yasa al-Imam Nawawi yake cewa waɗannan abubuwan gaba ɗayansu ba sa zama dole akwai waɗanda ba dole ba ne ya ba da misali a kai kamar mutum ne ya maka laifi ya ce wane ya fi min ba dole ba ne ka yafe kuma mutane sukan yi tsammani wai idan ka ne ne ya yafe ko da bai yafe ba an yafe la ba a yafe ba wallahi mai hakki sai ya yafi hakkinsa in bai yafe ba hakkin nan yana nan tsakaninku har zuwa tsayuwar hisabi har zuwa tsayuwar hisabi ka ci dukiyar wani ko ka tozarta shi ka ce wani ka yafe min ya ce a'a ba zan yafe ba yana da haƙƙi haƙƙinsa ne ya yafe ko ya ƙi yafewa yana da damar haka sai dai ka yi ta roƙon Allah ya baka damar yadda wannan mutumin zai yafe maka kawai wannan shi ne amma ba a cewa don ka ce wani yafe min shi kenan an yafe ba zai yi ba haƙƙinsa daban haƙƙin Allah daban Allah ba zai yafe haƙƙin bawa ba sai dai bawa ya yafe haƙƙinsa da kansa yana cewa wa ya ruddu gaibatahu idan musulmi abinsa ya bata ka samu wani abu mallakar musulmi ya bata sai ka samu to dole ka mayar masa dole ne ba wai ya kamata ba mutum nawa ne zai yi tsintuwa ya ma boye je kashe ya ma san ana cikin sai ya boye wani ma satan zai yi ba ma tsintuwar ba Allah ka tsare wa yudimu nasihatahu ka dawwama wajen nasiha ga musulmi manzo Allah yake shi ma wajibi ne ka dawwama wajen nasiha ga musulmi wato duk sa'ilin da musulmi ya aikata wani abu na kuskure yi kokari kai mai nasiha illa dai hanyoyin nasiha suna da yawa hanyoyin nasiha suna da yawa Allah tabaraka wata'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana saboda haka yasa wa'azi da nasiha suna tare da hikima da kikkiawan wa'azi hikima ko basira ne yanda zaka tinkari wani mai nasiha ba haka zaka tinkari wani ba don haka yasa ake samun kuskure tsakanin ƴaƴa da iyaye zaka samu yaro yana ya tinkari babansa wai zai mai nasiha kuma wannan ba daidai bane a sunnar manzon Allah akwai hikima wanda zaka yi amfani da shi wajen eh, jan hankalin iyayenka matsayinka na yaro idan ba za su saurare ka ba kana iya hada baki da wani wanda sa'an su ne wane ni ina ganin iyayena suna kaza wanda nake ga bai dace ba amma don Allah kai kai musu nasiha kaga shi in ya musu nasiha kamar kai kai musu amma ka tinkari iyayenka kai tsaye ka ce za ka yi musu wa'azi gaskiya ba bin mamaki ba ne su ki karba wa ya fago yana cewa dole ne musulmi ya tsare wato ƙaunarsa ga ɗan uwa musulmi dole ne wanda in ka lura a yanzu kusan mu da kan muke zubar da soyayyar da ke tsakaninmu da yan uwa so ga musulmi dole ne saboda son masoyin Allah dole ne ka so masoyin Allah dole ne wa yar'a zimmatahu ka kiyaye amanar dan uwa musulmi wa ya'udu marabahu ya tafi gaida mara lafiya wa yashhadu mitatahu ya halacci jana'izar mutuwan musulmi wa yushammitu atafatahu idan musulmi yayi atishawa kai masa addu'a wa yurshidu ballatahu idan ka samu wani abin musulmi wanda ya bace kamar ko dabba ce ka kora ta ka maida wa musulmi abinsa wa ya ruddu salamahu ka maida sallamar musulmi wa ya tsayibu kalamahu in za ka yi magana da musulmi ka yi magana mai daɗi ka ji yadda annabi ke ta kirga su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda za mu kawo gare su insha Allah inda za mu yi magana akan kowanne amma hakkoki manzon Allah ya kirga wajen guda talatin kuma waɗannan hakkoki hakika sun taho cikin hadisai da yawa na annabi sallallahu alaihi sallam. wanda don haka yi ta malamai suka yi maganganu da yawa kai kamar in ka dubi sharhin aljami'in sagir na al'imamu munawi shine faidul kadir eh, juzu ina uku sharhin dari uku da tis'in ya kawo hadisin ya sharhi a kai haka nan nasbun raya al'imamu zailayi shi ma ya kawo hadisin ya yi magana a kai To hakkoki da ke tsakanin musulmi da musulmi suna da yawa kuma lallai da za ka kirga su za ka samu kusan fiye da rabi mun riga mun watsar da su a yau Allah ka samu iya tsarewa al-imam an-nawawi yace waɗannan hakoki ba dukkan su ne suke zama dole ba ya ba da misali akwai lokacin da ake zaune a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan abubakar ya fassara mafarki bi hadaracin nabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mafarki annabi yana gurin faƙala lafi nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masa asabta ba'dan wa aqta'ta ba'dan abubakar ka dace a wata fassaranka kuma a wata fassarar mafarkin nan da kai kayi kuskure sai sai da abubakar ya ce a kasan kasantu alaika ya rasulallah ina rantsuwa gare ka ya rasulallah la tukbiranni lallai ka bani labari inda nayi kuskuren nan sai manzon Allah ya ce la tuksin kada kai rantsuwa al-imam an-nawawi ya ce kuma babu hadisin da ya nuna cewa annabi ya bashi labarin inda yayi kuskuren manzon Allah bai ga mishi ba to ashe idan musulmi ya ce na rantse da Allah sai kayi kaza wato shine ake nufi da ibra'ul kafin idan musulmi ya yi rantsuwa ka kokari ka kai makamar ya tabbatar da eh, wato rantsuwar da ya ka taimaka masa akan wannan rantsuwa yayi yi rantsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aka daina rantsuwa akai manzo Allah ko bai gaya mar ba saboda haka yake nuna cewa dan musulmi ya bukaci wani abu ya hada da rantsuwa ba dole bane ka bashi don akwai wanda ko da roƙo zai yi zai hada da sunan Allah don girman Allah ka ban naira ɗari kaga ya hada da girman Allah ko saboda ka bashi naira ɗari ka ce to ba zan bayar ɗin ba ba ka da laifi a wurin Allah ba laifi ba ne don ya hada wata maganarsa da rantsuwa ko da girman Allah ya zama dole sai ka ba shi, musamman idan ka fahimci mutumin nan ba mai gaskiya ba amma matukar babu alamar rashin gaskiya malamai sun ce idan aka hada roƙo da sunan Allah to ka daraja wannan sunan Allah ka bawa mutumin ka kyale shi da Allah waɗannan hakoki gaba ɗayansu daidai suke tsakanin musulmi inda kuskure yake shigowa kenan al-imamu bagawi masanin sunna masanin hadisi ne mai littafin sharhu sunna yana juz'i na biyar shafin Ya ce, hazihi kulluha duk waɗannan hakkoki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su yastawi fiha jami'ul muslimin dukkan musulmai suna daidaita a cikinsu ya ce barruhum wa fajiruhum na kirki da na banza na kirki da na banza saboda haka idan na banza ya ce assalamu alaikum za ka amsa mar ko a'a za ka amsa mishi saboda har yanzu yana nan a matsayin musulmi to inda tawili ke shigowa shedan ke sawa duk musulmai waɗannan hakkoki ne a tsakanin mu yamu ba ce hakkin mumini akan mumini ba hakkin musulmi akan musulmi shi ko musulmi ana samun na kwarai ana samun na banza saboda ka koda na banza ne waɗannan hakoki suna kan shi wannan dalilin ya sa malamai ke cewa koda mutumin banza ne ya mutu ka je a yi sallar jana'iza da kai kuma ka yi rakiyar gawansa shine sunnar manzon Allah wannan shine sunnar adab sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ya kirga su gaba daya yace hakkoki ne na musulmai akan musulmai don haka al-imam al-bagawi yace kulluha yastawi ha jami'ul musulmi. barruhum wa fajiruhum gaira annahu ya al-barru bi nahwi bashasha yalla dai kawai al-imam al-bagawi yace to musulmi na kwarai idan ya maka sallama idan za ka amsa sai ka yi murmushi idan musulmin banza ne fa ya maka sallama za ka amsa ya ka kauda kai da alaikum salam yace wannan ba laifi wa musafaha da musafaha kai musu da musulmi na kwarai dunan mabhar lil fujur amma wanda ya zama ya shahara da fajirci musulmi ne da kwalban giya a hagu assalamu alaikum sai ce wa alaikum salam ka daga mar hannu al-imam al-bagawi ce baka yi laifi ba ka rage wani abu saboda tsawatarwa gare shi amma asali duk musulmai wannan hakki ne tsakanin juna haka ma ibn al-arabi ya faɗa wanda shi ma ibn al-arabi masanin hadisi ne yana da sharhin sunan tirmidhi yana da aridatul ahwazi wanda ya sharhi na al-imam tirmidhi yace alayka fi riayati hadhihi al-huquq wa ghayriha ina ma nasiha waɗannan hakkoki da manzon Allah ya faɗa na musulmi tsakanin musulmi da musulmi ka kiyaye su gaba daya bil musawati bainal muslimin ka daidaita su tsakanin musulmai gaba daya kama su wiya fil islam bainahum fi a'yanihim dan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware ba wala ta kun kada ka ce ha za zu sultanin wa jahin wa mali wannan babban mutum ne saboda haka za a yi mai sallama yana da daraja yana da dukiya don haka za a masa za a gaida shi za a yi mu'amala da shi amma wancan fa <clears throat> wa haza faqirun wa haqirun wancan talaka ne ba shi da daraja don haka ba za ka yi mu'amala da shi ba ce wanda ya saba matafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam wala tuhaqqir sagira kada ka ƙasƙanta ƙaramin mutum Waje al islamu kullahu ka shakhs wahi, ka ɗauki addinin musulunci kamar mutum ɗaya ne addinin musulunci kamar mutum guda ne wal muslimina kal a'dha'i li zalika su kuma sauran musulmai fa kamar gaɓuɓɓan wannan mutumin ne wannan musulmin hannun mutumin ne wancan musulmin kafan mutumin ne wancan musulmin idan mutumin ne wato musulmi eh, kamar musuluncin mutum guda ne sauran musulmai su ne gaɓuɓɓan wannan mutumin wa jami'u quwwahu zahira wal batina saboda haka karfin ya karfin musulmai shi ke hadawa ya samar da karfin musulunci wannan shine abin da sunnar manzon Allah ta karantar da mu wanda dan haka yasa zaka ga akwai manyan mutane da ba su eh, saboda al'ada wanda kuma nan ma yana daga abin da shedan ya ribace mu idan mutum sarki ne yana kan karaga idan ka taho wai baka isa ka miƙa mar hannu ba sai dai barka sannu gana ku sai ka zauna can nesa to gana ku na suwa waɗanda ba su tare da manzon Allah ko ai kamata ya sarkin nan ya nuna wa mutane tafarki na kwarai wanda ko ba tafarkin da ya fi na manzon Allah idan ma talaka ya taho gai da shi ya sauko ya zo ya miƙa marhan idan shi talakan zai ji tsoron isowa gare shi wanda shi ne abin da waɗannan malamai suke karantar da mu kada ka yarda ka bambanta waɗannan sunoni da wasu sunoni za ka samu wani saboda ya ba mu wani aure nan ma shi ɗan yari bace shi ai surikinsa ne don haka in an zo gaisa yawa san da zuwa yawa madalla ba zai iya ba shi hannu ba ya za a yi yi musafaha da surikin shi to waye hana ban da shaidan shaidan ya hana abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake haƙƙin musulmi akan musulmi surikinka musulmi ne kai ma musulmi ne ya za a yi ku yi watsi da sunnar manzon Allah ku bar sallama a bar musafaha waɗannan hanyoyi ne da shi ya dinga raba mu da sunnonin annabi a hankali sai da aka waye gari abin da ya rage kaɗan muke tare da shi Allah ka tsare mu saboda haka shi al-Imam Munawi yake mana nasiha yana cewa ka tuna da cewa idza ra'aita haqqal muslim lillah Ina aka ce ga abin da manzo Allah ya faɗa hakkin musulmi akan musulmi sai ka ce to na rike ka rike don wa don Allah to anan kana da lada biyu ji al-imam munawi fa inna allaha yu'tika ajraka marratayn min haythu ma addaita min haqqihi saboda ka bada haƙƙin Allah shi kansa sannan wa min haythu ma addaita min haqqi ta'ayyana alayka haqquhu ah, min khalfihi haƙƙin da Allah ya wajabta maka na mu'amala tsakaninka da mutane nan ma ka isar da shi saboda ka lada biyu za ka samu ladan gaskanta manzon Allah ladan riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana kana kana tsaye da haƙƙin Allah kana tsaye da haƙƙi da ke tsakaninka da bayin Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure akwai wanda ya rubuta tambaya game da alwala da muka yi magana yana cewa menene hukuncin mutumin da game da magana da aka yi dangane da alwala wato wani yi alwala saboda a ba mara lafiya ina ga mun yi magana cewa fahimta ta zo iri biyu wanda sari malaman suna suna cewa na hususiya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba a taba samu sai na abubakar ya yi alwala wani ya ɗauki ruwan alwalan saboda falalan sai na abubakar ba idan ana maganar waliyin allah babu wanda ya wuce gaban sai na abubakar allah ya kara masa yarda har ya gama shugabancin sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali waɗannan manyan sahabbai har tabi'ai suka gama zamaninsu manyan masana na zamanin farko irin su al malik al shafi al ahmad da sauransu duk babu to dan me yanzu kai kake ganin walitakan ka ta kai yanda zaka yi alwala a bamu wani kaga walitakan na shedan ne amma akwai abin da malamai sun yarda da shi shine a ɗebi ruwa a karanta alkur'ani a ciki kaga idan aka yi amfani da wannan ruwa ta wajen sha ko wanka ga mara lafiya wannan ba laifi ba ne sannan ba a ɗaukan albarkan ruwan yawun bakin ka ne ana ɗaukan albarkan da ke cikin ruwan addu'an da ka yi ne ko ko ayoyin da ka karanta ko zikiri na Allah Ta wa ta'ala saboda ka don an yi addu'a a ruwa ko da ba ayar alƙur'ani ba ce wannan bai saba ma manzon Allah ba amma wani ya yi alwala saboda mara lafiya wannan duk da cewar akwai malaman da suke wato ganin ba laifi ba ne gaskiya hujjar su na kasashiya ce wanda shi ne abin da bin ba zai magana a kai mun kawo dalilai a lokacin da muka yi wannan magana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب